يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذا كرنت بابي نبير إن شاء الله تعالى الحق على الخشوع في الصلاة أتكين كتاب الطهارة لتهم بلوغ المرام لذا كان حديثنا قريب يدهم سند ابن حجر الأقلاني ya kawo kaɗan daga cikin sabubba waɗanda suke hana a samu alkushu'u a cikin sallah wannan babu yana karantar da muhimmancin alkushu'u a sallah alhaffu ala alkushu'i fi salati kwaɗaitarwa game da samuwar tawali'u nutsuwa a lokacin da ake sallah to ibn hajar al a karkashin wannan babi ya kirga abubuwa guda tara waɗanda suke hana a samu tawali'u a lokacin da ake sallah abubuwa kamar talatin da uku ne waɗanda ya kamata a sani game da alkhushu'u a cikin sallah wasu suna taimakawa a samu alkhushu'u a sallah wasu kuma suna hana samuwar khushu'u a cikin sallah ibn hajar al-asqalani ya ambaci guda tara amma abubuwan da suke hana a samu tawali'u a lokacin da ake sallah kawai abubuwa tara waɗanda suke hana a samu tawali'u da nutsuwa a lokacin da ake sallah abu na farko shine hadisin abu huraira an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana an yi salliyar rajulu muktasira mutum ya yi sallah yana rike da maransa muttafaqun alai wallafzu muslim wannan lafazi da ya zo a cikin bulugul maram lafazin al muslim ne hadisi na 545 sai ibnu hajar ce wa ma'anahu ma'anar muktasiran an ya ja'ala ya dahu ala khasiratihi mutum ya saka hannunsa akan maransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a nan cikin bulugul marami kenan a sharhin da ya yi masahihul bukhari shine fathul bari yana mujallar na uku shafi na saba'in da daya sharhin wannan hadisin a cikin sahihul bukhari wato fathul bari anan kuma yace ya'ani wabu al-yadi al-khasirati fi salati abinda ake nufi shine mutum ya dora hannunsa akan maransa a lokacin da yake sallah a cikin sahihul bukhari kitabul amali fi salati babul khasri fi salati hadisi na 1161 hadisin abu huraira dinnan yace nuhiya anil khasri fi salati an hana kama mara idan ana sallah a cikin fatul bari sharhin wannan hadisin sai ya kawo fassara daban-daban wanda malamai magabata suka yi makalmar alkhasuru din nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hadisin abu huraira menene ake nufi da cewa alkhasuru fi salati naha rasulullahi an salliyar rajulu mukhtasira me ake nufi da muktasira ya samu fassara daban-daban har an samu fassarori kamar guda biyar na ɗaya ibn hajar al-asqalani ya kawo waɗannan fassarori da aka yi ma wannan hadisi na abu huraira a cikin sharhin wannan hadisi yana fathul bari mujallar na uku shafi na saba'in da ɗaya ya ce na farko akwai bayanin ibn sirin tabi'i almajirin anas bin malik allah ya ƙara masa yarda ibn sirin ya ce abinda ake nufi shine huwa an ya ba a yadahu ala khasiratihi wa huwa yusalli mutum ya dora hannunsa akan maransa alhali yana sallah mutum ya dora hannunsa akan maransa alhali yana sallah sai ibn hajar ya ce wa bidhalika jazama abu dawud al-imam abu dawud malamin hadisi ya tabbatar da wannan fassara ta ibn sirin akan cewa abin da ake nufi da cewa annabi ya hana an yi salliyar rajul muktasira ma'anarsa wato shine mutum ya ɗora hannunsa akan maransa alhali yana sallah wani kala tirmizi an ba'adu ahalil ilmi ibn hajar ya ce kuma al'imamu tirmizi ya ɗauko wannan bayani daga wasu malamai sai ya ce wa haza huwa mashhur min tafsirihi wannan shine abin da ya fi shahara game da fassaran kalma da ta zo cikin hadisin abu huraira muktasira wannan shine mafi shahara daga cikin fassarori kamar guda biyar wanda aka yi ma hadisin abu huraira din nan fassara ta farko ta ibnu sirin ita ce fassara mafi shahara wannan dalili ya sa ibnu hajar ya kawo fassaran a cikin bulugul maram ya ce wa ma'anahu an ya ji'ala yadahu ala khasiratihi ba fassarar shi bane fassaran ibnu sirin babban tabi'i wanda malaman hadisi suka yadda da wannan fassara kamar al-Imam Abu Dawud kamar al-Imam Tirmidhi da akasarin malamai inji Ibn Hajar al-Asqalani sai yace na biyu fassaran wannan hadisi na Abu Huraira naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira an hana mutun yayi sallah mukhtasira me ake nufi da mukhtasira fassara ta biyu malamai suka dauki ainihin kalmar al-ikhtisar abinda ake nufi da al shi shine mutum ya tashi zai yi sallah maimakon ya karanta surar gaba dayanta yani qira'atu ayatin aw ayatayn min akhiri sura sai ya ɗauko aya ɗaya ko aya biyu na ƙarshen sura kawai ya karanta wanda za ka samu da yawa limamai suna yi haka a yanzu mutum zai ɗauko ƙarshen sura ya karanta a sallarsa bai ɗauko suran gaba ɗayanta ba sai ɗauko aya guda ko aya biyu na ƙarshen wannan sura me ake nufi da al a nan kaga ya takaita karatun wannan sura ya datse ta kawai ya karanta to wannan fasara ne da malamai suka yi ma kalmar muktasira amma ba wai ya tabbata cewa annabi ya hana ne? wannan ba haramun bane ba hana ba tunda Allah subhanahu ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min al-qur'an daidai ne ku karanta duk abin da ya sauka na alkur'ani a lokacin da kuke sallah amma dai akwai waɗanda suke fassara wannan hadisi na abu huraira da haka me dalilin da yasa suka eh, fassara saboda kalmar al-ikhtisar kalmar al-ikhtisar ma'ananta takaitawa wato mutum ya takaita akan aya ɗaya ko ayoyi guda biyu na ƙarshen sura sai fassara ta uku ta hadisin abu huraira ibnu hajar ya ce kila an yuhzafa tuma'anina ya kasance mutum ya yi sallah amma sallar da ya yi sai ya shafe nutsuwa a sallar tashi ya shafe nutsuwa a sallar tashi saboda yana sauri saboda haka sallar da ya yi ruku'u sai ya daga da ya daga sai sujuda kaga ya yi ta muktasira ya yi sallar a takaice a maimakon ya yi ta da kamalarta wannan ma an yi la'akari ne da ma'anar kalma ta al wato an takaita sallah an gajarta ta a maimakon a yi ta cikakkiyanta sai ibn hajar ya ce wa hadanil qawlan waɗannan fasarori guda biyu wa in kana ahaduhuma min al-ikhtisar mumkina duk da cewa kowace fassara ta dace da ma'anar al-ikhtisar idan ka ce mutum ya ɗauko aya ɗaya ko aya biyu na ƙarshen sura shine al babu shakka ma'ana ta yi idan ka ce mutum ya shafe nutsuwa a sallah ya yi sallar da sauri shine al-iqtisar nan ma ma'ana ta yi sai ce to amma in dai fassaran wannan hadisin ne to ma'anar ba ta dace ba dalili kuwa saboda akwai riwayoyin hadisin da aka samu sun zo da wasu kalmomi sun zo da kalmar at da kuma kalma ta alkhasuru wanda in ka ɗauki waɗannan kalmomi guda biyu babu yanda za a yi ka juya su su ba da ma'anar takaitawa saboda haka kenan dole sai mu koma ga fassarar ibn sirin wanda yake cewa abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yi sallah yana rike da mararsa sai ya kawo fassara ta hudu wanda wasu malamai suke cewa al-ikhtisar shine kamar misali liman yana sallah an ya hazifa al-aya allati fiha sajda ya dauko sura wacce take da ayar sujuda a cikin ta kasan akwai ayoyi da idan an karanta su ana sujuda to da ya ɗauko irin wannan sura wacce a cikinta akwai ayar sujuda da ya kusa da wannan ayan sai ya dakata sai ya ƙi sai ya ruku'i ɗinsa kaga ne ake nufi a nan al'iktisa ya taƙaita karatunsa don kada ma ya kai ga wannan aya ta sujuda bare ya yi sujuda a sallah ɗin idan marra biha fi eh, qira'atihi hatta la sujuda fi salati li tilawatiha wannan shine abin da al al ya fassara sannan fassara ta biyar wacce al-Imam al-Khattabi ya bayar inji Ibn Hajar shine anna ma'anahu an yumsika bi yadihi miqtara nan ma an dauko ma'anar asalin kalma ta al-khasr eh, al-khasr eh, tana bada ma'anar sanda saboda haka ce abin da ake nufi shine mutum ya yi sallah yana rike da sanda ya tawakkawa alaiha fi salati yana dogara da ita yana jingina a sallah kaga shi ma wanda ya bada wannan fassara yayi la'akari ne da asalin kalman ba wai ainihin yana da hujja ne daga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa ibn al-arabi a sharhu sunan tirmidhi ya musanta wannan fassara yake cewa bai dace da ainihin kalmar da ta zo cikin hadisin abu huraira ba ibn hajar ya ce wa yu'ayyidul awwal marawa rawa abu dawud wa nasa'i min tariqi sa'id ibn zaid don haka idan ka haɗa waɗannan fassarori guda biyar wanda aka yi ma hadisin abu huraira yace dole za ka dawo ga fassara ta farko fassaran ibn sirin wacce malamai akasari suka rike dalilin da yasa wannan fassara ta fi dacewa saboda akwai wani hadisi da yake sunan abi dawud sunan nisa'i. wanda sa'id ibn ziyad ya ba da labari tabi'i ne sa'id ibn ziyad tabi'i ne ya ba da labari yace sallaitu ila jambi ibn umar nayi sallah a gefen abdullahi dan umar abdullahi dan umar ko sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa wada'tu yadi ala khasiratihi sai na dora hannuna akan marana falamma salla lokacin da ya gama sallah sai abdullahi dan umar ya ce min da salbu fi salati wannan shine cross a sallah kama maranka da kai din nan cross ne wato kamar kamar siffa ce ta cross a salla sai abdullahi dan umar ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhu kuma annabi ya kasance yana hana ayi sallah ana rike da mara kaga bayan hadisin da muka karanta na Abu Huraira sannan kuma ga ainihin bayanin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya tabbatar da cewa abinda ake nufi da alkhasuru fi salati wato shine mutum ya rike marasa a sallah ibn al-asir a littafin an-nihayatu fi garib hadisi hadith wal athar a mujallal na uku shafi na 44 ce abinda yasa abdullahi bin umar yace wannan cross ne a sallah wannan ai cross ne a sallah sai ya ce annal masluba wato tsayuwar da mutum ya yi idan ya kama maransa sai ya zama shibhu salbi kamar ya yi kama da cross ne li'annal masuba ya muddu ya dafu ala jiz'i domin wanda za a giciye a cross zai miƙar da hannunsa ta dama wannan ta hagu kamar yadda ake giciye mutane wa hay'atu salbi fi salati sannan siffa ta yin cross a sallah an yaba yadaihi ala khasiratayhi shine mutum ya dora hannuwansa amararsa wa yujafi baina abu fil hitilkiya yana tsaye sannan ya bude tsakanin hannuwansa wato damatsunsa in ya bude tsakani ya kama mara kaga kaga kamar alamun cross ne saboda haka Abdullahi bin Umar ya ce ai abinda kai din nan cross ne a sallah kuma manzon Allah ya hana to anan mun samu ainihin fassara hakika game da abinda hadisin Abu Huraira yake nufi Abdullahi eh, bin Umar shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi na abu huraira Allah ya kara musu yarda uh, ibnu sirin daga cikin tabi'ai ya fassara da abin da ake nufi da cewa al fi salati shine mutum ya rike marasa yana sallah don haka wannan fassara ita ce wacce malaman hadisi mafi yawa suka dauka kuma hatta malaman fiqh domin ita ce ma'anar da ta dace da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma anan me yasa aka hana me yasa aka hana mutum zai sallah ya kama mara shi ibn hajar ya kawo dalilai kamar guda shida nan ma fahimta ne na malamai daban-daban yace na daya li'anna iblisa uhbita muktasira lokacin da Allah zai saukar da iblis daga aljanna daga sama lokacin da Allah zai saukar da shi sai ya saukar da shi yana rike da marasa kaga kenan ya sauko duniya ma da alfahari don duk mutumin da ya kama marasa akwai alamar alfahari wannan yana cikin al na ibnu abi shaiba don haka idan mutum yana sallah sai ya rike marasa wato kamar yana daukan siffar iblis ne a lokacin da aka saukar da shi a wannan duniya na biyu ya ce al-yahuda tuksiru min fi'lihi saboda yahudawa suna yawaita yin haka yahudawa suna yawaita yin haka fa nuhiya anhu sai aka hana karahatan litashabbuh bihim saboda me saboda kada akwai kwai yahudawa yana cewa wannan ma yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba ah, fi zikr bani isra'il hadisin aisha wanda zai magana a kansa a gaba wanda ibnu abi shayba ya kara da cewa fi salati idan ana sallah don ya nuna cewa ba laifi bane don ka rike ma ka amma ba a cikin sallah din ba a wata riwayar yana cewa la tashabbahu bil yahudi kada ku kwaikwayi yahudawa fasara eh, bayani na uku wanda aka yi game da hikimar hana riƙon mara a lokacin ana sallah wasu malamai na cewa li'annahu rahatu ahlin nar saboda ainihin hutawar yan wuta kenan idan azaba ta yi ma yan wuta yawa in za su huta shine su rike su wanda shi ma akwai hadisi a kai, yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba fassaran al-imam mujahid tabi'i Allah madaukake masa rahama yana cewa wabu'ul yadi alal hikwi istirahatu ahlin na. dora hannu kan mara alama ce ta hutawa yan wuta Allah ya kare mu ah, dalili na hudu wasu na cewa li'annaha sifatu rajizi hina shidu. a zamanin jahiliya mutane sukan yi canfi da tsuntsaye suna canfi da tsuntsaye mutum zai tafi inda tsuntsaye suke kamar gindin bishiya ya yi kururuwa a gindin bishiyar nan ya kori tsuntsayen to tsuntsun da ya fara tashi da inda ya dosa sai ya camfi da wannan tsuntsun to kafin mutum ya yi irin wannan kururuwan a zamanin jahiliya wato sai ya kama marasa sannan ya daka ihu sai ya riƙe marasa kafin yake yi sai ya zama mutum kamar yana kwaikwayon al'ada ce ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ko manzon Allah bayan ya zo ya hana yin camfi wanda shi ma yana cikin littafin sa'id ibn mansur min tariq qais ibn uh, abbad bi isnadin hasan dalili na biyar li'annahu fi'lul mutakabbirin malamai suka ce abinda yasa aka hana mutum ya rike mararsa yana sallah saboda aikin masu girman kai ne aikin masu girman kai ne ba aikin tallaka bane ba aikin mara wato ji da kai ba ne asali za ka samu masu ji da kai suke rikon marasu wannan shi ma yana daga cikin fasarar da malaman farko suka yi ma hikimar da ta sa aka hana rikon mara idan ana sallah dalili na shida li'annahu fi'il ahlil masa'ibi al-imam al-khattabi kuma rikon mara yana daga ainihin siffar waɗanda musiba ta saukan musu idan musiba ta ma mutane za ga sun rike mara su wato kamar suna cikin damuwa to amma duk da haka bayan ibn hajar ya kawo waɗannan bayanai kamar guda biyar eh, kamar guda shida na hikimar hana riƙon mara a sallah sai ya ce wa ƙaunu aisha a'ala ma warada fi zalika fassaran da aisha ta yi ma dalilin da ya sa annabi ya hana mutum ya riƙe marasa a lokacin yana sallah shine saboda yahudawa suna yi wannan fassarar mm, Aisha ne Allah ya kara mata yarda wala munafata bainal jami'i sai ce amma duka wannan bayani guda shida game da dalilin hana riƙon mara ana sallah kowane dalili ka dauka ya dace da ainihin abinda Allah subhanahu wataala ya hana saboda idan ya tabbata iblis lokacin da Allah ya saukar da shi ya taho duniya yana rike da mara ashe kaga riƙon mara dai wata sifa ce mara kyau idan ka dawo ga ainihin al'adar eh, eh, larabawa ne a zamanin jahiliya nan ma dai ya kamata a ce an guje shi idan aka ce to ai siffa ce ta hutawar yan wuta Ka ga wannan dalili ma ya isa a ce an guje shi to amma ainihin abin da ya fi dacewa in ji ibn hajar shine fassaran aisha Allah ya kara mata yarda a takaice wannan hadisi na farko yana nuna mana cewa innal qiyama ala hay'atin gairin mashru'a tsayuwar sallah idan mutum yayi wata siffa wacce Allah bai shar'anta ba min mawani'il khushu'i fi salati wannan tsayuwa da yayi a dalilinta Allah zai raba shi da nutsuwa a cikin wannan sallah Allah ya samu gani shi yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisi da farko tsayuwar da za ka yi ma a sallah in ka bar tsayuwa irin ta annabi Muhammad idan kai tsayuwa saɓanin wacce shari'a ta yi umarni da shi to a dalilin wannan tsayuwa da kai za ka rasa albarka na nutsuwa a cikin wannan sallah to tun da kuwa haka ne malamai suka ce a sheke na mutum ya kama marasa yana sallah ya zama haramun Tun da idan aka ce annabi ya hana kaga kenan haramun ne annabi ya hana mutum ya rike marasa yana sallah wannan ya nuna cewa haramun ne wabu'ul yadaini fil wasti mutum ya tsora hannuwansa wato amararsa lokacin da zai sallah wannan shine abin da sunna ta hana bal iltizamu sunna ad'a lil khushu idan dai mutum yana so a samu nutsuwa a sallar shi to babu shakka hatta tsayuwar da zai a sallah dole ne yayi tsayuwa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka bude littafin fiqhu zaka ga bayanai na malaman fiqhu suna cewa yukrahu al-qiyamu ala rijlin wahida babu kyau mai sallah ya tsaya akan kafa ɗaya mutum yana sallah sai ya tsaya akan kafansa guda ɗaya ko kuwa ha alal ukhra ɗaya kafa ɗaya ta yi gaba ɗaya ta yi baya wala faqiha bil ukhra ko ko ya haɗa kafafun ya manna su wuri guda ya tsaya to ba zai samu nutsuwa ba a sallar shi haisu la uzura lahu idan dai babu wani uzuri sai dai idan akwai uzuri wannan kuma li'annahu takallufin yunafil al-khushu'a saboda abin da mutum ya aikata yana kore mar samuwar nutsuwa a sallarsa wala ba'sa bil istirahati ala ihdahuma li tulil qiyam aw nahwihi amma idan aka ce an dade an dade a tsaye an dade a tsaye ana karatu saboda tsayuwar mutum ya gaji sai ya karkata gefen dama ya koma gefen hagu ya ba da karfinsa a dama ko ya ba da karfinsa a hagu ko ya dan daga kafarsa saboda ya samu hutu kaga wannan akwai uzuri shi yasa malamai suke cewa idan babu uzuri haisu la uzura amma idan akwai uzuri to wannan ba laifi bane wannan in ka duba al-manhajul qawim sharhuna masailu ta'lim littafin al-imam Ahmad bin Muhammad ibn Hajar al-Haytami wanda ya rasu a Makka hijira na da shekara 974 a mujallar na farko shafin 252 daga cikin waɗanda suka yi bayanai akan wannan akwai ibnul jauzi. jawzi rahimahullahu ta'ala malaman fikihu suna cewa abinda ya sa aka hana ire-iren waɗannan tsayuwa tsayuwar da ta saba ma sunnar annabi saboda aya ta 238 ta suratul baqara hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wannan aya Allah madaukake ce ku tsaya ga Allah kuna masu kunuti me ake nufi da kunuti at-ta'atu wal khushu' a same ku da biyayya ga Allah da nutsuwa da tawali'u mutum sai ya tsaya a sallah ya kama ma da shi ina tawali'u babu maganar tawali'u haka in ka duba littafin al-Imam al-Mardawi al-Hanbali Kitabul Insaf yana magana akai kamar daga cikin waɗanda suka yi bayani akai akwai Ibn al-Jawzi da muka faɗa shi Ibn al ya tsananta har ma yana cewa duk mutumin da ya kama marasa a sallah to sallar shi ta ɓaci lauƙama a larijin wahidin wanda ya tsaya kan kafa ɗaya a sallah sallah shi ta ɓaci sai dai inda ma kafarsa guda ce fa zahiru kalami aksarin ashabil ijiza sallarsa ta ɓaci idan mutum ya tsaya akan kafa ɗaya sallarsa ta ɓaci idan mutum ya kasance ya kama marasa a sallah amma akasarin malamai ba su da wannan fahimta shi yasa ake cewa wannan fahimta ta ibnul jauzi fahimta ce da ta zamanto baƙuwa ga fahimtar malaman fikihu da kuma masana ilimin hadisi domin babu hujjar da take nuna sallar mutum tana ɓaci akan haka hujjar hadisi ne da bai inganta ba matar sayyiduna abubakar matar sayyiduna abubakar ana kiranta ummu ruman ummu ruman ta ba da labari ta ce wata rana sayyiduna abubakar ya ganni a tamayyalu fi salati ina rangaji ina sallah tana sallah tana motsi ta yi dama ta yi hagu gaba baya kasa akwai wanda yana sallah bai da nutsuwa yana sallan amma yana yawo a wuri guda to sai na abubakar ya ganta tana irin wannan sallah matar shi sai ta ce fa zajara ne sai ya daka min tsawa zajaratan kitto an sarrafa min salati tsawar da sai na abubakar ya min sai da na kusa in kaɗe sallah saboda razana da ni sun makala sai ya ce sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙun na ji manzon Allah yana cewa idan kama a hadukun fi salati idan ɗayanku ya tsaya a sallah faliyu sakkin a ƙorafahu ya natsar da sassan jikinsa mai ake nufi da natsar da sassan jiki hannunka ya natsu ƙafarka ta natsu ƙirjinka ya natsu kanka ya natsu amma ya zama mutum yana sallah hannunsa na motsi ya sa hannu a aljihu yana kirga kuɗi ko kuma mutum yana sallah yana rangaji yana motsi yana kai kawo kaga sassan jikinsa ba su natsu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la yatamayyalu tamayyulal yahudi kada mutum ya ringa wato ya ringa karkatawa yadda yahudawa suke yi yahudawa idan suna ibadarsu ko yanzu idan kana kallon ibadar yahudawa zaka gani suna rangaji a kai gaba a dawo da wasu mahaddata alkur'ani su ma suka yi irin wannan wanda ba shi da asali a sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna taskin al-atraf min tamam as-salat natsar da sassan jiki yana daga alamar cikan sallan bawa lokacin da ka tsaya zaka yi sallah hannunka bai yi motsi ba kafarka ba ta yi motsi ba ƙirjinka bai yi motsi ba kanka bai yi motsi ba har ka gama sallah to alama ce take nuna sallar ka ta cika amma kana sallah sassan jikinka na motsi nan yana tafiya can yana can to ya nuna cewa sallar akwai na ƙasu. wannan hadisi babu shakka hadisi ne wanda bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 2691 amma babu shakka malamai suna cewa wajibi ne musulmi idan yana sallah a samu wato nutsuwa tare da shi wanda wannan nutsuwa ita ce ba da tawali'u gare shi mu ci gaba da karatu ya ce wafil bukhari a littafin sahihul bukhari an aisha ta rabiyallahu an an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda anna zalika fi'lul yahudi fi salatihim wannan shine fassaran aisha din me dalilin da ya sa annabi ya hana a riƙe mara ana sallah ya kawo dalilai fassaran malamai har guda shida ibn hajar ya ce amma daga cikin fassaran nan da malamai suka yi me ya sa annabi ya hana a riƙe mara ana sallah fassaran aisha shi ne ya fi dacewa saboda aisha ta ce inna zalika fi idul yahudi fi salati wannan aikin yahudawa ne a sallarsu hadisin yana sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya'i babu ma zukira an bani isra'il hadisi na 3458 akwai hadisin masruq bin al-ajda'i yana cewa shi ya yana cewa kanat takrahu aisha ta kasance tana kyama an yaj'ala yadahu fi khasiratihi mutum ya dora hannunsa a mara <clears throat> idan yana sallah wata tana cewa innal yahuda taf'aluhu saboda yahudawa suna yi saboda yahudawa suna yi a mene fi salatihim a sallarsu kaga wannan ya nuna cewa yahudawa suna salla. babu shakka sallah wajiba ce akan yahudawa kuma sallar da Allah ya shar'anta mana da sallar da Allah ya shar'anta ma yahudawa ba shi da bambanci mai yawa sallar musulmai da sallar yahudu ba ta da bambanci mai yawa abinda zai gwada maka ma <clears throat> an shar'anta musu yin sallah shine a suratu ali imran aya ta 43 ana magana akan maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam wannan tun kafin ta haifi annabi isa saboda tana cikin banu isra'il Allah madaukaki yana ce mata ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke maryam uqnuti li rabbiki alqunut wato a samu tawali'u gareki ta wajen Allah mahaliccinki ki zama mai tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala wasjudi warka'i ki sujuda ke ruku'i ma'arraki'in tare da masu ruku'i ana magana da maryam kafin a haifi annabi isa alaihi salam kaga kenan kafin ma addinin nasara ya zo duniya dama can banu isra'ila suna mene sujuda da ruku'i kaga ya nuna cewa sallama ita ma sujuda ce da ruku'i kamar yadda a tafsirin al-Imam al-Bagawi fassaran ita wannan aya ta suratu Ali Imran ma'alimut tanzil yace don haka yasa wasu malamai suke cewa abin da ya bambanta sallar mu da ta Yahudawa su ana fara yin sujuda kafin ruku'i saboda me Allah ya ce wa Maryam wasjudi warka'i ki sujuda ki ruku'i ma'arraki'in ya nuna kenan sujuda ce farko sannan yi ruku'i wasu malamai suka ce la ba haka ne, wawun da zo a wurin wawun da zo a tsakanin su din nan littartibi la littarbi wannan wawun da yazo tsakanin wasjudi warka'i wasjudi warka'i warka'i da aka faɗa a nan ba wai yana nuna cewa a fara yin sujuda kafin ruku'i bane a'a saboda dai a haɗa abu biyu ɗin ne wato Allah yana cewa Maryam ki tabbata kina yin sujuda ki tabbata kina yin ruku'i amma ba wai Allah yana nuna cewa sujudar ta zo kafin ruku'i ba saboda da larabci mutum yakan ce ra'aitu zaidan wa amra naga zaidu da amru ko da a ce amru ya fara gani sai ya jinkirta shi ya kawo zaidu da farko da larabci ana yin haka wato kalmar wawun ba ta nuna cewa eh, litartibi dole ne a fara sujuda kafin ruku'i kuma wannan ita ce fassara mafi inganci saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi haka ba wai yana nuna cewa sallar su ta bambanta da tamu bace da aka ce warka'i ma'ar raki'in ki ruku'i tare da masu ruku'i maza arraki'una maza ne ba a ce ma'ar tare da masu ruku'i mata ba me yake nuna maka liyakuna a amma wa ashmal har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa sallah a masallaci tare da maza wannan ya nuna zamanin maryam mata suna zuwa sallah a masallaci tare da maza shi sa Allah ya ce wasu diwarka'i ma'ar raki'in tare da masu ruku'i maza wannan ya nuna hatta a wancan zamanin limamai waɗanda ake sawa a masallaci maza ne ba mata bane فإنه يدخل فيه الرجال والنساء قيل معناه مع المصلين في الجماعة نعم أقوى إن دعك da sallar Yahudawa saboda me saboda bidiyo'i da suka shigar a cikin ibadata tasu yanzu akwai wake-wake idan ana ibadar idan Yahudawa suna ibada su suna hadawa da waƙa da bidiyo'i masu yawan gaske sannan hatta ma sassan sallar ta Yahudawa su cancanza saboda tsawon zamani musamman don adawa da musulmai su nuna cewa addininsu ya bambanta da na musulmai sun daina sujudan da ruku'i amma har yanzu da Allah zai nufe ka zuwa Isra'ila har yanzu za ka ga Yahudawa waɗanda ba su bar sallah yanda ayar alƙur'ani ta tabbatar ba sallan nan yanda muke yi hakanan suna yi illa dai abin da ya bambata kaɗan ne Eh, duk da cewa akasari yadda suke yi din zaka samu akwai bidiyoyi da kuma saba ma ainihin tsari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ita sallah amma mafi yawan yahudawa sun daina sallah yanda muke yi sun daina sallah yadda muke yi saboda haka sun koma ibada su a zaune akan kujera kamar yadda kiristoci suke yi za a zauna kan kujera a yi addu'o'i lokacin da za a karanta addu'a a miƙe tsaye wannan shine kadai amma sauran ibada duk a zaune za a yi ta sannan lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taras da yahudawan suna ibada wannan dalili yasa Aisha take cewa inna zalika fi'lul yahudi fi salatihim fi salatihim a sallar su ashe suna sallah lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad har ma idan za su yi sallah suna cire takalma idan za su yi sallah suna cire takalma wanda shi yasa aka samu hadisai daga sahabbai masu yawa kamar misali shaddad bin aus hadisin sa yana sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda ku ma yahudu fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifatihim saboda su yahudawa ba su yin sallah a takalman su ko ku musu su yahudawa ba su yin sallah a takalman su wannan ya nuna cewa suna cire takalma kafin su yi sallah a wancan zamani hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 607 akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi khifatihim wa la ni'alihim wanda yana cikin sahihu ibn hibban kitabu salati babu fardi mutaba'atil imam hadisi na 2225 wannan hadisi ya zo daga sahabbai masu yawa shaddad bin aus abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abi habiba abdullahi bin amrin amr bin huraisin akwai ausun as-saqafi da abu huraira waɗannan sahabbai duk sun ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga musulmai su saba ma yahudu saboda yahudawa ba su yin sallah da takalmi yake cewa ku yi sallah da takalma na'am wannan matsala ce da take buƙatar bayani insha Allah za mu kawo kansa amma dai a takaice an samu hujja daga bakin Aisha Allah ya kara mata yarda ta kira ibadar yahudawa da sunan mai sallah inna zalika fi'lul yahudi fi salatihim ashe ibadar yahudawa sallah ce sannan ga hadisai daga bakin annabi Muhammad khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ashe kenan ibadar yahudawa sallah ce annabi ya kira ta da sunan sallah duk da cewa ibadar sun bata ta amma duk da haka ya kira ta da sunan sallah wannan ya nuna cewar hatta ibada ta nasara ita ma ana kiranta da sunan sallah domin akwai riwaya da ta zo khaliful yahuda Wannan nasara ku saba ma yahudu da nasara li'annahum la yusalluna fi ni'alihim wannan ya nuna cewa ibadar da suke yi din sunanta sallah wato ba laifi bane don ka ce yahudawa ka gansu suna sallah ko ka ga nasara suna sallah amma idan buki ne fa idan buki ne babu hali ka kira shi sallah wannan shine kuskuren da kamar ma'aikata kafafen labarai da yawa sukan yi zaka ji an ce ai ana sallan kirsimati la buki da kirista kan yi ko ba yahude yakan yi wannan sunansa al'idu ko da ta sashin eh, hadisin annabi muhammad idan akan ce al'idul abuha akan ce al'idul fitur misali amma ba za a ce sallar kirsimati in mutu ya ce sallah ya yi kuskure don ba sallah ce wannan amma ibadar su wacce suke yi wannan kuma ana kiranta sallah ba laifi ne don haka lallai suna sallah yadda ya zo cikin hadisi na Aisha din na Allah ya kara mata yarda kuma sallar su din a yanzu ba ka iya samun littafi wanda zai iya ma bayanin dokokinsa hatta a wajen su bare ta sashin musulmai wanda dama can Allah ya riga ya shafe shari'ar su tunda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani bayani game da yadda ibadar su ya kamata ta kasance amma har yanzu ɗin, idan da za ka duba littafin su zaka ga bayanin da ke nuna cewar lallai Allah ya shar'anta sallah gare su tun a zamanin da kamar misali in ka duba akwai littafin Daniel wanda Daniel mun yi magana a kansa yana daga cikin annabawa zamanin farko mun yi magana a karatun fathul majid shekara ta 2010 kenan zamanin na umar hijira na da shekara 17 aka samu gawarsa aka samu gawarsa a kasar farisa sahabbai suka samu gawarsa yadda labari ya zo a cikin usdul gaba mujallar na farko shafin 251 al'isaba fi tamizi sahaba na ibn hajar a mujallar na farko shafin 480 da majmu'u fatawa na shekul islam a mujallar na biyu shafin 154 da mujallar na 27 shafin 271 cewa an samu gawar shi wannan bawan Allah da ake ce ma Daniel wanda sai na umar ya umarni a binne shi a wurin da jama'a ba za su gane ba saboda a wannan lokaci suna tabarruki da gawan nashi wannan mun yi magana sa a littafin fathul majid to shi daniel din nan akwai ainihin littafinsa a cikin bible akwai ainihin littafinsa a cikin bible da ake kiransa daniel in ka duba sura ta shida aya ta goma wannan za ga bayani game da cewar lallai a zamanin da akwai ibadan nan ta sallah yadda aka shar'anta wa musulmai su ma an shar'anta musu sallah kuma suna sallan da safe suna sallan da rana a zahar suna sallah magariba suna sallah da daddare saboda haka ita sallar ba wai mu ne aka fara yi mana shar'anta mana ba la hatta waɗancan al'ummomi da suka gabata su ma Allah ya shar'anta musu kuma hatta alwalan nan da muke ita kanta ba mu aka fara shar'antawa ba su ma an shar'anta musu kuma har yanzu yahudawa idan za su yi ibada sai sun wanke hannuwa da kafafu kamar dai alwala amma ba alwala irin tamu ba Ah, kuma baya ga haka suna yin ƙablu suna dora hannuwa a kirji idan za su yi ibada sannan su sun kuyar da kansu ɗan kaɗan kuma in ka dawo ta hadisin annabi Muhammad hadisin abdullahi bin Abbas da abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'ashiral anbiya'i umirna bi talatin mu annabawa an mana umarni da abubuwa guda uku yana nuna duka annabin Allah kowane annabi Allah ya umarce shi da abubuwa guda uku na ɗaya ta'jilul fitri gaggauta buɗe baki idan an yi azumi a gaggauta buɗe baki da zaran rana ta buya a ci abinci na biyu ta'khiru suhur a jinkirta sahur a jinkirta sahur kar a gaggauta yin sahur a cikin dare a jinkirta sai alfijir ta kusan kitowa sannan sai ai sahur wannan duk annabawa Allah ya musu wannan umarni na uku wa wab'ul yadil yumna alal yusra fi salati a dora hannun dama akan hannun hagu idan ana sallah annabi ya tabbatar da wannan wanda Ziyaul Maqdisi ya inganta hadisin a littafin sa Al-Muftara shafin 200 al-Imam al-Baihaqi a littafin sa As-Sunan al-Kubra hadisi na 8125 da al-Imam al-Haythami a littafin Majma'u Zawaid yana hadisi na 2609 da littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani sifatu salatin nabi in ka duba shafi na 87 waɗannan suna nuna cewa yin qablu yana da asali daga annabawa ba wai annabi Muhammad ba mutum ya ɗora hannunsa a kirji a lokacin yana sallah wanda har yanzu yahudawa suna yi yahudawa suna dora hannuwansu a sallah idan za su yi ibada hatta kabbara yanda kake daga hannu in za ka yi kabbaran harama yahudawa suna yi ainihin ibadarsu za su ɗaga hannuwansu sama da kunnuwansu guda biyu sannan su yi ƙablu kaga ke yadda muke kabbaran harama mu yi ƙablu suna yi amma sun shafe ruku'in don haka yanzu daga tsayuwa sai a zarce sujuda idan an je sujudan ko ba za a ɗora goshi a ƙasa ba sai a haɗa hannuwa guda biyu sai a ɗora kai a cikin tafukan hannuwa sai zamanto sun saba ma ainihin yadda sallar tasu asali take Allah ya samu gani sai mu je al'amari na biyu wanda yake hana a samu alkushu'u a sallah ya faɗi abu na farko shine kama eh, mara idan za a yi sallah yana raba mutum da alkushu al'amari na biyu shine hadisin anas radiyallahu anhu yace wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce idan al-asha'u idan aka gabatar da abincin yamma ta'amul ashi huwa al'asha'u in ka duba alƙamus mai ake nufi da al'asha'u abincin dare abincin yamma wanda ake ci da daddare wanda shi ake kiransa al'asha idan an gabatar da abincin yamma fabda ubihi sai ku fara cinsa kabla an tusallul magrib kafin ma ku yi sallar magriba muttafaqun alai hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim littafin sahihu muslim kitabul masajidi babu karahati salati bi habarati ta'ami alladhi yuridu aklahu fil hal hadisin 557 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza habara al-asha'u wa salatu an kawo abinci kuma an yi ikamar sallah amma duk da haka annabi yace fabda'u bil asha'i ku fara cin abincin wannan riwaya ta al-Imam Muslim maimakon quddima wanda ya zo a sahihul Bukhari yanda ya zo nan idza quddima al-asha'u a sahihu muslim idza khabara al-asha'u idan abinci ya zo sannan akwai riwaya da take sahihu bukhari da muslim idza qurriba al-asha'u idza qurriba ashau kaga ya zo da idza quddima al-asha'u idza khabara al-asha'u idza qurriba ashau idan an matso da abinci wa habarati salatu lokacin sallah yayi fabda ubihi sai ku fara da abincin kabla an tusallu salatal maghrib kafin ma ku yi sallar magriba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'jalu an ashaiku kar ku kar ku yi gaggawa ku bar abincinku kar ku yi gaggawan sallah ku bar abincinku akwai hadisin Aisha anan ya kawo hadisin Anas bin Malik ne akwai riwaya ta Aisha Allah ya kara masa yarda tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimati salatu idan an yi iqamar salla wa hadara al-asha'u abincin yamma ya zo fabda'u bil asha'i sai ku fara cin abincin akwai hadisin Abdullah bin Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wubi'a asha'u ahadikum idan an ajiye abincin dayan ku wa uqimati salatu kuma an tsaida sallah an yi iqama fabda'u bil asha'i sai ku fara da abincin wala ta'jal hatta tafruga minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar kai gaggawa na yin sallah har sai ka gama cin abincin wadannan hadisai gaba ɗaya suna cikin sahihul bukhari sahihun muslim sunan abu dawud don haka yasa in ka duba sunan abu dawud shi abdullahi bin umar wanda yana cikin waɗanda suka rawaito hadisi game da fara cin abinci ɗinnan ana cewa wa kana ibn umar yudau lahu ta'amu wa tuqamu salatu idan aka kawo ma abdullah bin umar abincinsa sai aka yi iqamar sallah fala ya atiha hatta ya ga bai zuwa sallan nan sai ya gama cin abincin wa innahu yasma'u qira'at al-imam yana jin maliman yana karatu a masallaci amma ba zai ji sai ya ci abincin saboda me saboda kada ya saɓa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi anan al-imam nawawi yana sharhin waɗannan hadisai a littafin sa sharh sahih muslim juz'i na biyar shafi na ya ce wa yalhaqu bi hadha ma kana fi ma'na yashghalu al duk abinda zai shagaltar da zuciya wa yuzhibu kamal al abinda zai tafi da kamala na tawali'u to yana da kyau a bashi sai an gama wannan sannan a yi sallah wa hadhihi al-karaha inda jumhur ashabina wa ghayrihim Idan salla kadhalika wa fil waqti ta'a idan mutum yayi sallah in dai akwai wadataccen lokaci to babu laifi idan dai akwai lokaci wadatacce kana iya sallah din daga baya ka zo ka ci abinci fa idza baqa bi haythu lam alau akala aw tatahara kharaja waqtu salati idan misali lokacin ya riga ya matse idan aka ce zai tsaya cin abinci ne lokacin zai fita a nan malamai suna cewa to wajibi ne je fara sallah kafin ya ci abinci ko idan sallah ala halihi wa fil waqti sa'a amma misali idan akwai wadataccen lokaci duk da haka nan ya ki ya ci abincin ya tafi yayi sallan to yayi abinda ake kira makaruhi saboda ya saba umarnin annabi idan akwai isasshen lokaci misali nan gaba akwai kamar awa daya kafin rana ta kafin lokacin magariba ya wuce kaga za ka iya gama cin abincin kuma har ka samu yin sallar magrib sai ya zama duk da haka ka ƙi ka ci abincin sai ka fara zuwa sallar magrib to ka yi maka tun tunda har za ka iya cin abincin kuma ka yi sallar lokacin bai fita ba mutum ya aikata maka ruhi wa salatuhu sahiha amma sallarsa ta inganta sai dai malamai suna cewa mustahabi ne ya sake mustahabi ne ya sake sallar tunda ya saba umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan <clears throat> malaman fiƙi haka suke bayani a kai suna cewa sharaɗinsa wato shi ne ya zamanto akwai wadataccen lokaci sharaɗinsa akwai wadataccen lokaci amma idan lokacin ya zama ya ƙuntata to salla fauran wujuban dole ne mutum ya tashi ya sallah kafin ya zo ya ci abincin saboda kare ya zama da cin abincin lokacin sallan ya wuce ka duba nailul autar na al'imamu shaukani yana cewa a mujallar na biyu shafi na tara yana cewa ko da yake hadisan nan sun zo duka akan maganar sallar magariba kar ka ɗauka sallar magariba ce kaɗai take da wannan siffa saboda la'akari da akwai wani hadisi wanda yake sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadarati ta'amin babu sallah idan abinci ya zo wato kada a yi sallah idan abinci ya zo kaga ya nuna kenan kowane abinci in ya riga ya zo to a fara cinsa kafin a yi sallah sai dai fa idan lokacin ya matse in an tsaya cin abincin lokacin sallar zai wuce amma eh, ibn hazmi a littafin almuhalla yana cewa matukar mutum ya saba wannan umarni na annabi sallar sama bata inganta ba sallar sama ta inganta ba la tujzi'u salatu bi habarati ta'amil musalli an kawo abinci sai ka bar abincin ka tafi sallah to sallan da kayin ta inganta ba kuma wannan abinci ba sai na yamma ba an kana au asha'an ko da abin karyawa ne ko da abincin rana ne amma duk da haka wannan yana nuna cewar wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son idan za a yi sallah a yi sallah babu komai a zuciya domin idan ya zama an kawo abinci <clears throat> kuma kana jin yunwa sai ka tafi sallah hankalinka yana ina hankali yana girki saboda ka sallan babu nutsuwa a cikinta me yasa ake son a fara cin abinci kafin a yi sallah saboda a samu nutsuwa idan za a yi sallah sai zama suna kuskure a nan sai su ce wai eh, abincin yana gaba ne da sallah wannan kuskure ne abincin baya gaba da sallah sai dai abincin sharaɗi ne mutum ya fara cinsa don kada yayi sallah zuciyarsa tana tunanin shi Yadda al-Imam nawawi ya faɗa yalhaqu bi haza ma kana fi ma'nahu yashghalu al-qalba duk abin da zai shagaltar da zuciya to mutum ya dakatar da sallan ya yi shi sannan ya yi sallah inda ba lokaci ya ƙure ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والأمر الثالث الذي يمنع الخشوع في صلاته abu na uku wanda yake hana a samu tawali'u a lokacin da ake sallah shine hadisin Abu Dharr radiyallahu anhu yace wa an Abi zarrin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Dharr Allah ya kara masa yarda ƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace idza qama ahadukum fi salati idan ɗayanku ya tsaya a sallah fala yamsahil ashafa kada ya goge tsakuwa kada ya goge tsakuwa fa innar rahmata tuwajihuhu saboda rahama tana fuskantar sa rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih malamai biyar suka ruwaito wannan hadisi ibnu hajar yace isnadin yana da inganci al-imam abu daud al-imam an-nasa'i al-imam at tirmidhi al-imam ibn majah da kuma al-imam ahmad wadannan sune al-khamsa wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace حديث hasanun garibun wannan malamai na cewa kuskure ne ibn hajjar ya yi da cewa bi isnadin sahih domin idan al'imamu turmizi ya ce hassanun garibu wannan hadisi yana da rauni wannan hadisin yana da rauni ka duba ba'ifu tarhib wa tarhib hadisin 295 ya ce wa za da ahmad al'imamu ahmad ya yi ƙari ya ce wahidatun auda goge sau ɗaya ko ka bari in ya zama larura ka goge goshinka sau ɗaya ko kuma ka bar ma gogewar shi wato lafazin da ya zo a musmadul imami ahmad shine sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi inji abu zar al-gifari an kulli shay na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da komi hatta sa'altuhu an masir hasa har sai tambaye shi game da goge tsakuwa fa qala sai yace wahidatun awda goge sau ɗaya ko ka kyale wannan hadisin babu shakka malamai suna karbansa in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallad na 22 shafin 165 yana daga hujjar da take nuna wannan hadisi yana da inganci hadisi eh, hadisin da ya zo a musnadul imami ahmad hadisin da yake tafi shine yace wa fi sahih ya zo a sahihu muslim kitabul masajidi wa mawabi'is salati babu karahati masjid hasa wa taswiyati turabi fi salati goge tsakuwa daga goshin mutum kana sallah kana goge goshi ko kuwa kana share wurin da zaka dora kanka lokacin inda zaka dora goshinka ka ƙasa musamman al-Imam Muslim yayi masa babi yana kitabul masajid hadisi 546 ibnu hajar yace an samu hadisi an mu'ayqi bin nahwuhu riwayar mu'alkibu tana kamar eh, riwaya ta abu zarar gifari abinda ya bambanta riwayoyi guda biyun bigairi ta'alilin riwayar mu'alkibin ba a kawo bayani illar da ta sa aka ce karka goge goshin ba shine ta'alil abinda ake nufi da ta'alil bayyana illa bayyana dalili da ya sa aka ce karka goge tsakuwa a wancan hadisi na abu zarri an yi bayanin dalili aka ce fa innar rahmata tuwajihuhu saboda rahamar Allah tana fuskantar mutum idan yana goge goshinsa kamar yana kawar da wannan rahama ta Allah saboda haka ya kyale amma lafazin al'imamu Muslim hadisin mu'ayqibu babu ainihin bayanin ta'alil yanda lafazin hadisin yazo shine an mu'ayqibin qala zakaran an-nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid ya'ani al-hasa goge tsakuwa a masallaci kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kunta la budda fa'ilan in ya zama dole sai kayi fawahidatan to ya zama sau ɗaya kawai in ka duba sharhin hadisin wanda al-imam an-nawawi yayi a mujallad na biyar shafin 37 yana cewa wattafaqal ulama malamai sun yi ittifaki malamai fahimtar su ta zo ɗaya ala karahatin maski babu kyau mutum yana sallah yana goge koshinsa. ko yana share wurin da zai yi sujuda li'annahu yunafi tawabu'a saboda yana kore samuwar tawali'u yana kore samuwar tawali'u kana sallah kana goge goshi kamar kana nuna wa Allah baka ji daɗin abin da kake ba tun daga shi har goshinka ma ya tsakuwa don haka bari ka goge kaga ya raba ka da tawali'u kai da ake so ka nuna kaskantar da kai ga Allah subhanahu ta'ala sai kana nuna ma akwai wani abu da ya same ka a sallah wanda baka so ba ga ƙasa na ya makale ma a goshi ko ko wurin sujudar baya da kyau bari ka gyara kaga duk ya nuna naqasat tawali'u ga bawa sannan baya ga wannan al-Imam an-Nawawi yace li'annahu yashghalul musalli yin haka yana dauke hankalin mai sallah a maimakon ka mai da hankalinka ga sallah sai zama ka mai da hankalinka wajen goge goshi ko gyara wajen sujuda Eh, ya kawo maganar alqabi iyab yana cewa wa kariha salafu magabata sun kyamata mashal jabhati fi salati magabata sun kyamaci mutum ya rika goge goshinsa idan yana sallah wa qabla al-insiraf ya'ni min al-masjid kafin ya bar masallaci mimma ya ta'allaqu biha min turabin wa nahwihi ko menene ya makale a goshinka magabata sun kyamaci ka goge shi kafin ka bar masallacin domin matukar kana masallacin kana ganawa da Allah kuma ana son a samu tawali'u tare da kai saboda haka karka goge don akwai hadisi da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah an yi ruwan sama har aka gama sallah manzon Allah yana sujuda akan laka shine sahabin yace ga goshin manzon Allah da laka bayan an gama sallah me yake nuna maka da a ce annabi yana katsewa kafin a gama da ba a gani ba manzon Allah ya kyale har aka gama sallah da wannan lakan domin me ya nuna maka cewar ana buƙatar ka zama mai tawali'u ga sallah wanda bai yawaita motsi domin idan za ka yi ta goge ka to babu shakka mutum zai yawaita motsi yana sallah din saboda haka shi ma wannan goge goshin ya samu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ke share ƙasa kafin ya ɗora goshinsa idan zai yi sujuda duk waɗannan abubuwa ba su da kyau wanda manzon Allah yake cewa in ya zama dole ne ma to yi sau ɗaya sauran har ka gama sallah ba a samu ka sake yi ba sannan al'amari na hudu wanda yake hana a samu alkhushu'u a sallah shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda wa an Aisha ta anha Allah an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa sa'altu rasulallah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salati game da waige ana sallah waiwaye mutum ya rika waigawa yana sallah mai hukuncinsa faƙalu sai mazan Allah ya ce huwa ikhtilasun sane ne at-takhalusu at-tasaluhu da larabci yani at-takhalus ne at-tasaluh me ake nufi da sane a yi maka sata a ɓoye ba kama iya sani ba ko Shi ne sane Ɗan sane ya sace kuɗin mutum aljihunsa amma har aka ɗauki kudin baka gane ba shi sa aka kira shi sane wannan da larabci ana kiransa al-ikhtilaf ya maka sata kana sallah ba ma san an ma satan ba shine abinda mazan Allah yake nufi wato sata ce ta dabara da shedan yake wa ainihin ladan mai sallah suhu shaytanu min salati al-abdi shedan yake sane daga sallar bawa hadisin yana fahihul bukhari shi sa yace ce al-bukhari fi abwab sifati salati babu intifati fi salati hadisin 751 yace wa tirmizi a riwaya ta imam tirmizi akwai hadisin Anas ga hadisin Aisha ga kuma hadisin Anas game da mas'ala ta waiwaye ana sallah wa sahahahu al-imam tirmizi yace hadisin ya inganta iyyaka wal iltifata fi salati ka kiyaye waige kana sallah fa innahu halaka domin kuwa halaka ce fa'in kana fala budda haka ne in ya zama dole sai an yi waiwayen fafi taɓawu to a yi a cikin sallar nafila wannan hadisin duk da cewa ibn hajar ya ce al'imamu tarmizi ya inganta hadisin hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 4399 da ba'ifu targhib wa tarhib hadisin 290 inda hadisin nan ya inganta to babu shakka da waige a sallah yana bata sallah domin tunda annabi ya ce fa innahu halaka kaga ya gwada cewa sallah ta baci saboda haka duk malaman fiqh suna cewa waige a sallah yana nakasa sallar bawa wannan shi ya nuna hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta tambaye shi game da waige ana sallah maza Allah ya ce sane ne shedan yake yana rage wa mutum ladan sallarsa <clears throat> kaga manzon Allah yana nuna cewa dan mutum yana sallah ya waiga sallar bata baci ba ko illa dai shedan ya rage masa ladan sallarsa amma hadisin al-Imam Tirmidhi kai la'akari da shi iyyaka wal iltifati fi wal iltifata fi salati fa innahu halaka yana nuna ne sallar ta baci domin ina aka ce waige a sallah halaka ne halaka kuwa ai ba karamar abu ba ce saboda haka sallah ta ɓaci kenan wannan hadisi yana da rauni saboda ya yi karo da hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda ibn hajar al-asqalani a littafin fathul bari mujallar nabi shafin 234 yana cewa dalla alal karahati wa huwa ijma'un wannan hadisi na aisha ya mana ya mana ishara da cewa waige a sallah makaruhi ne saboda ita ta yi tambaya ina hukuncin waige ana sallah manzon Allah ya ce huwa ikhtilasun yaqtalisuhu shaytanu min salati abdi sane ne shedan yake yi masallar bawa yana rage masa ladan sallarsa annabi bai ce sallar ta ɓaci ba saboda haka dukka malaman sunna suka ce makaruhi ne mutum yana sallah yana waigawa mutum yana sallah yana waigawa lakin dal jumhur ala annaha litanzihi ba wai sallar mutum tana baci ne saboda ya waiga ba amma akwai malaman da ke cewa ya haramu illa li barura ah, haramun ne mutum ya waiga yana sallah sai dai in akwai larura kamar ibnu hazmi al-andalusi ka duba littafin al-muhalla amma zahiri abin da ya nuna abin da hadisin Aisha yake mana ishara da shi shine makaruhi ne kuma akwai hadisai waɗanda suke nuna waige a sallah ba shi da kyau hadisan suna da yawa wanda ibn hajar ya kawo su a cikin sharhin hadisin aisha din nan Allah ya kara mata yarda a cikin fathul bari daga cikin su akwai riwayar al-imam ahmad da ibn khuzaima hadisin abu zar al-gifari la yazalu al-abdu muqbilan ala al-abd fi salatihi Allah bai gushewa yana fuskantar bawa idan yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana fuskantar bawa idan yana cikin sallah malam yaltafit in dai bai waiga ba fa'iza sarrafa wajahu anhu idan bawa ya kau da fuskarsa daga Allah in sarrafa shi ma Allah sai kawar shi kenan hadisi ne mai kyau yana sahihu targhib wa tarhib hadisi ne 544 da 54 eh, kaga ya nuna cewar akwai falala ga wanda zai tsaya yana fuskantar wuri guda har ya gama sallah idan ka waiga to kana samun naƙasa ta rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai hadisin alharisul ash'ari wanda yake kama da hadisin abu zarar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yana cewa fa idza sallaitum fala taltafitu don haka in kuna sallah ku daina waiwaye uh, hadisin yana sunan abi dawud sunan nasa'i don haka ibn hajar yace wal muradu bil iltifatil al mazkur malamai sun yi ittifaki akan cewa waiwaye ana sallah bai bata sallah amma sharaɗinsa malam yastadbir ƙiblata bi sadrihi aw unuqihi kullihi sharadi idan kirjinka bai bar alƙibla ba ko wuyarka gaba daya kirjinka da wuyanka idan kirjinka ya bar alƙibla sallah ta baci idan wuyarka gaba ɗaya ta bar alƙibla sallah ta baci to amma babu shakka waiwaye a dalilin larura halal ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi kamar misali lokacin da manzon Allah yake eh, tsananin rashin lafiya sayyidina abubakar yana limanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito eh, sayyidina abubakar ya zama yana isarwa sauran sahabbai sallar annabi saboda ba su iya jin muryar manzon Allah saboda tsananin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah yana sallah a zaune sayyidina abubakar kuma yana isarwa sauran sahabbai kabbarar annabi muhammad ya zama kenan yana isarwa game da kabbara ta manzon Allah ga waɗanda ba su ji yusmi'un nasa takbirahu hadisin jabir faltafata ilaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya kalle mu inji jabir fara'ana qiyaman sai ya gan mu duka muna tsaye shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune saboda tsananin rashin lafiya bai yi sallan a tsaye ba yana zaune fa ashara ilaina sai manzon Allah ya mana ishara cewa ku zazzauna fa aqadna sai dukkan mu muka zazzauna fa sallaina bi salatihi qu'udan ya zama shi yana limanci a zaune mu ma muna koyi da shi a zaune falamma sallama lokacin da manzon Allah ya gama sallah sai ya ce in kittum an taf'alu fi ila faris war rum kaɗan ya rage ku yi irin abin da mutanen farisa suke yi da kuma mutanen rum abin da suke aikatawa menene suke aikatawa ya ƙumu na alamulokihin wa hunko sarakunan farisa da rum suna zaune sannan ga dogare na tsaye a kansu mazan Allah ya ce kun kusa ku yi irin abin da arnan farisa da kuma kafiran rum suke aikatawa masu mulki na zaune talakawa na tsaye a kansu fala taf'alu kar ku yadda ku yi haka sai manzon Allah yace itammu bi a'immatikum ku riƙa kwaikwayon limamanku in salla qa'iman idan liman ya yi salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yi salla a tsaye wa in salla qa'idan idan liman ya yi salla a zaune fa sallu qu'udan kuma ku yi salla a zaune hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 1025 da at-ta'liq ala sahih ibn maja da sahihu sunan abi daud hadisi na biyar sahihu sunan nasa'i hadisi na 832 ka duba sifat biyu za ka ga bayani akan wannan wannan hadisi asalinsa yana sahihu muslim kaga wannan ya nuna cewar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiga yana sallah a dalilin me saboda ya musu magana ba wai dan ya ga abin da suke yi ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa to Allah ya nuna mar su suna tsaye shi yana zaune shine ya waiga dan ya musu ishara ku zazzauna Allah ya samu gani kaga waiga wasa dinnan larura ce saboda haka idan larura ta sa zaka waiga a sallah zaka waiga saboda larura wannan babu laifi amma idan ba larura bane babu shakka yana nakasa tawali'un bawa a lokacin da yake sallah al'amari na biyar wanda ke hana a samu alkushu a sallah shine hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace wa an Anas radiyallahu anhu ko an karbo hadisi daga Anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla bai kawo wannan ba sai ya datse wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki an tofa a alqiblar masallaci fa shaqqa zalika alaihi ganin haka ya kuntata masa bai ji daɗi ba hatta ru'ya fi wajhihi sai da aka ga alamar bacin rai a fuskar manzon Allah fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa hakkahu bi yadihi ya goge wannan kaki da aka yi aka tofa a goshin masallaci sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine sai ya dade duka wannan labarin yace wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace wa mutane idza kana ahadukum fi salati idan ɗayanku ku ya kasance yana cikin sallah fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa da Allah mahaliccinsa ne fala ya bayna yadayhi kada ya zubar da yawu ta gabansa akwai bambanci tsakanin albuzaq da annukhama albuzak malamai suna cewa minar riqi matala yawu wunar yawu ya cika bakin mutum wannan shi ake kira albuzak wannan ya nuna cewa kuskure ne a ringa aje kurtu a masallaci wai saboda zubar da yawo babu shi a sunnar manzon Allah wannan kazanta ne kawai babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka zaka ga wasu suna sayo kurtu da yawa su zuba a masallaci don su samu lada fala yabzu kanna baina ya yadayhi kada mutum ya zubar da yawu ta gabansa don ka ce kada ya tofa kaki ba laifi bane don albuzar da annukhama da annukha'a da sauran suna da ma'ana jinsi guda amma dai asali albuzar min riqi masala zubar da yawu abin da ya sa aka ce karka zubar da yawo saboda mutum yana sallah yawo ya cika bakinsa yaya zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace karka zubar ta gabanka wala an yaminihi karka zubar ta damanka walakin an shimalihi sai dai ta hagunsa tahta qadamihi nan ma karkashin kafansa idan kenan masallacin akwai tsakuwa saboda idan ya zuba a ƙasa sai ya take wannan eh, wato kamar zamanin su na lokacin na musallatan su babu shefidu da sauransu amma ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma kai haka sai mazan Allah ya kama sa ya zuba yawon sai ya mutsutsuka to wannan shi ya rage tunda yanzu dai ba za ka zuba kakin a ƙasa ba ko sai dai ka zuba aljihunka ka mutsutsuke idan an gama sallah ka je ka wanke riga wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace au tahta qadamihi ko mutun ya zuba a karkashin kafansa wannan riwayar al-Imam al-Bukhari ya zo fi mawaqin kaseera wurare da dama kaga kenan mutumin da yake sallah yana tofa kaki shi ma a dalilin haka yana rasa nutsuwa a wannan salla Allah ya samu gani al'amari na shida wanda yake hana tawali'u a sallah shine hadisin Anas har yanzu wa anhu qala eh, hadisin yana cewa hadisin al'imamu al'imamu bukhari wannan shi ne ya kawo ƙarshe don ya ce wa fi riwayatin yani ta haɗa ƙadami kana ƙiramun li'aisha rabiyallahu anha anas bin malik ke ba da labari akwai wani labule da aisha take da shi alƙiram sutura ne raƙi sufin zu alwani wanda har yanzu za ka ga mata sukan yi ado da shi wato aka raba daki da shi ko kuma a yi a raba gefen gado da shi kamar labule mai tsawo haka wanda zai zama kamar ya mai da ɗaki ya zama ciki da falo wato a killace inda gado yake yadda wani ya shigo ba zai kalli gadon ba to wannan shi ake kiransa alkiram labule ne amma abin nan yana da rasha-rasha ba shi da kauri ya zama satar bihi janiba baitiha haka yace ko ta suturta gefen ɗakin ta da shi me ake nufi da ta suturta ta raba ɗakin gida biyu kamar ya zama ciki da falo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai salla ya ringa kallon kiram din wannan labulan da ya raba ɗakin yace mata an na anna maki haga ki kawar mana da wannan labulan naki kawar mana da wannan labulan naki fa innahu la tazalu tasawiruhu domin zane-zanensa ba su gushe ba ta'aribu li fi salati suna bijiro min a lokacin da nake sallah idan mutum ya yi ruku'i sai ya rika tunanin hotuna ko kuma zane-zanen da ke jikin wannan labulan ya zama maimakon hankalinka yana ga sallah mutum ya koma tunanin hotunan da ya gani wannan ya nuna cewa mutum ya zuba hotuna a ɗaki ko a masallaci babu shakka ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sunnar manzon Allah ba ma hoto kawai ba duk abin da zai iya daukan hankalin mai sallah bai kamata a same shi a masallaci ba don haka yasa malamai suke karhanta samun rubuce-rubuce a masallaci misali zaka ga wasu masallatai bayan an gama za a zana ayoyin alkur'ani a ciki to wannan ado da aka yi a masallaci idan mutum ya tsaya sallah maimakon ya rika tunanin Allah subhanahu wa ta'ala sai koma kallon waɗannan zane-zane har a gama sallan ba shi da lada kun gina masallaci amma kun raba mutane da ladansu saboda haka kuskure ne rubutun ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah ko manna hotunan wasu malamai a cikin masallaci kai hatta manna manne malamai na cewa ko da sanarwa ne za a yi to ta alƙibla a daina aji shi saboda hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda ta alƙibla a daina aje shi ko mine ne ya zama an sa shi ta baya shi ne fi dacewa da sunnar manzon Allah domin in yana gaba to babu shakka zai ɗauki hankalin mai sallah hadisin yana sahihul bukhari hadisin 374 ya ce wattafaka ala hadisi ha sannan su biyu wato al'imam bukhari da musulun sun yi ittifaki akan hadisin aisha fi ƙistati an bijani ya abi jaham game da labarin dardumar abu jaham sunan wata darduma ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira ambijaniya darduma ce mai kauri tana da geza ta fi kama da majanyi wanda mata ke daurawa a yanzu saboda tana da ado yadda ka san majanyi saƙarsa na da ado kuma yana da geza haka wannan darduma take a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi ya yi kyautan darduman nan ga manzon allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau darduma yana salla zane-zanen wannan darduman sai ya ɗauki hankalinsa sai manzon Allah ya ce ku ɗauki darduman nan ku maida ma abu jaham ya canza min ya bani wata don wannan tana shagaltar da ni sai ya fa innaha alhatni anifan an salati bai kawo anifan ba domin wannan darduma ta shagaltar da ni ɗazu game da sallar da nake yi kaga kenan hatta fidar masallaci bai kamata a samu wato wani zane-zane da hotuna wanda zai rama yana ɗauki hankalin mai sallah ba hatta za ka samu uh, darduma da ke da hoton masallaci kansa shi ma abu da wanda zai iya ɗauki hankalinka me ya kamata a ce masallaci ya wani irin darduma ya kamata a sa shi zai zama kala ɗaya ko dai baƙi gaba ɗaya ko fari gaba ɗaya ko wani launi gaba ɗaya wanda ba zai iya ɗauki hankalin mai sallah ba Allah ya samu gani wannan yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ya nuna cewa cikin ɗakin mai sallah kar a samu zane ko hoto a dalilinsa mai sallan nan zai samu na ƙasar alkushuku a sallarsa na biyu wurin da mai sallah ya tsaya kar a samu zane-zane ko wasu hotuna a dalilin shi za a samu na ƙasu ga alkushuku ga mai sallah sai kawo al'amari na bakwai shine hadisin jabir bin samura وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من mutane الله ياتي لينتهين أقوام للي وسمتاني سدينا يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتي waɗanda suke ɗaga idanunsu suna kallon saba alhali suna sallah lallai su daina aula tarji'a ilaihim ko kuwa ganinsu ba zai dawo gare su ba hadisin yana sahihu muslim hadisin 428 wannan tsawatarwa ne annabi yi amma abin bai taba aukuwa ba manzon Allah ya tsawatar amma ba wai abin ya taba aukuwa ba ne tsawatarwa ne saboda a hana mutane kallon sama suna sallah in ka duba mukhtasar sawa'iqil mursala alal al-jahmiyya littafin eh, al-imam Muhammad bin Abi Bakar ibn al-Qayyim al-Jawziyya eh, mujallad na farko shafi na 486 ibn al-qayyim yace wattafaqal ulama'u malaman sunna sun yi ittifaki ala anna raf'al basar ila as-sama'i lil musalli manhiyun anhu mutun yana sallah ya daga idan sa ya kalli sama an hana duk malaman sunna sun yi ittifaki wato duk malaman fiqhu gaba daya a tarihin musulunci sun yarda babu kyau ana sallah ana kallon sama akwai hadisin al-imam ahmad wanda ya kawo daga muhammad bin sirin أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يرفع بصره إلى الصلاة في, في, إلى في الصلاة إلى السماء أفرق زمن المسلمين منذ الله ينادى إذا سيكل سما wannan shi ne ya sa a tsoratul bakara Allah yake ba da labari yana cewa ƙannara ta ƙalluba wajhika fi sama'i wannan farko ne manzon Allah yakan ɗaga idanunsa yana kallon sama amma daga baya Allah ya saukar da suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un fa kana basaruhu la yujawizu mawdi'a sujudi daga saukar wannan sura idon manzon Allah baya wuce wurin sujudarsa fa hadha mimma ja'at lahu shari'a takmilan lil fitra li'anna da'iya as-sa'ila umira bil khushu'i ibn al-qayyim yace kai da kake sallah kana addu'a kana roƙon Allah idan mai roƙo ai ya kamata ya zama yana kaskantar da kai mai roƙo ya kamata ya zama yana kaskantar da kai wa huwa zullu wa sukun a samu kana da nutsuwa kana da nuna kaskanci sai aka samu kana sallah idan kana sama la yunasibu haluhu yace wannan bai dace da halin mai roƙo ba an yanzura ila lahiyati man yad'uhu wa yas'aluhu ko da ta mutane ne mu ya idan kana roƙon abu kakan nuna ƙasƙanci amma kana roƙo ka ƙura wa mutum ido anya yace bal yunasibuhu li itraqu wa khabdu basarihi amamahu abinda yafi dacewa gare ka kai da kake roƙo shine zama ka sunkuyar da kai ka ƙasƙantar da kai idanunka suna kallon wurin sujuda kana roƙon Allah wannan ba wai yana nuna cewa Allah wato ya baya sama eh, wato sama eh, sama da shi ba wannan yana nuna cewar tawali'u kake ma Allah saboda me saboda kana ibada gare shi in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 559 eh, zaka ga bayani irin na Ibnu al-qayyim al-jawziya haka na al-litafin fatawa lajna mujallal na 5 shafin 380 yace wa zalika li anna raf'al basar ila as-sama'i sannan daga ido ana kallon sama ana sallah kad yusabbibu ru'yatal musalli li ashiya'in tushghilu qalbahu idan mutum zai daga idon sai kalli sama yana sallah to babu shakka zai iya ganin wani abu da zai shagaltar da zuciyarsa game da sallah wa tamna'uhu min al-khushu'i fi salati abinda zai hana shi a samu al-khushu'u a sallarsa wa tadabburi azkariha da kuma la'akari da zikirin da ke cikin sallah abu na takwas wanda ke raba mutum da tawali'u a sallah shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda yace walahu an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga al Muslim har yanzu daga eh, game da Aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat Aisha tana cewa sami sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mun yi magana sa a baya la salata bi habaraki ta'amin babu sallah idan wani abinci ya zo wanda wannan hadisin shi ya nuna cewa ba sallar magariba kada yake magana kai ba yana sahihu muslim kitabul masajid babu karahati salati bi habarati ta'am hadisin sittin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala wa huwa yudafi'u yudafi'uhu akhbathani kuma kada yayi sallah alhali wato yana tun yana matse ah, kazanta biyu kazanta biyu shine bayan gida da kuma fitsari mutum yana matse fitsari ya zama amma duk da haka ya tsaya yana sallah da wannan hali wannan makaruhi ne wannan makaruhi ne babu kyau mutum ya yi sallah alhali ga abinci nan bai ci ba sannan koko mutum ya yi sallah yana matsar da fitsari ko bayan gida wannan yana daga cikin abin da malamai suka karhanta لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافئه الأخبثان الأخبثان البول والقائد إن كادوب لتفن فكه ذاك أنسى الصلاة حاقنا كو الصلاة حاقبا كو الصلاة حازقا وأن kalmomi uku suna zuwa a littafin fikihu as-salatu haqinan mutum yayi sallah yana matsa as-salatu haqiban mutum yayi sallah yana matsa da bayan gida as-salatu haziqan mutum yayi sallah yana matsa da hutu wa ma zalika fa-salatu sahiha ma al-karaha amma duk da haka sallar ta inganta sai dai yayi makaruhi in ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim mujallad na biyar shafi na 38 ba kyau mutum ya yi sallah yana matsa da ɗayan uku ɗin nan ko dai ba haya ko ko ya zama fitsari ko kuma hutu babu kyau amma idan mutum ya sallah a wannan yanayi sallar sa bata baci ba matukar dai ba su fito ba abu na ƙarshe na tara wanda ke hana a samu tawali'u a sallah shine zo cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يتي التفاؤه من الشيطان هما ينادك الشيطان فإذا تساءب idan إذا لا ينكو يسام hamma. falyakzim sai ya kokarin haɗiye shi matse shi hana shi ya fito raddahu wa habasahu shine kammu mutum yayi yi ƙoƙarin runtse bakinsa ya haɗiye wannan hammad da za ta zo mar mastafa a gwargwadon iyawansa wannan shine matakin farko in ya gagara sannan ya kasa hannu ka rufe amma abin da aka fi so shine ka yi ƙoƙarin hana hamman ya fito ka yi ƙoƙarin haɗe shi ka yi ƙoƙarin danne shi saboda me idan ka ɗaga hannunka wajen rufe hamma an samu aiki a sallan lada na rabuwa Allah ya samu gari domin da zarar mutum na motsi a sallarsa lada kuma automatically yana rabuwa saboda haka manzon Allah ya ce mutum yayi ƙoƙarin matsi hamman kada ya yi shi wannan yana sahihu muslim kitabu zuhdi war raqa'iq babu tashmit al-atis wa karahati tasa'u yace wa tirmidhi haka ma al turmizi ya ruwaito hadisin nan wa zada al-imam tirmidhi yayi kari a riwayarsa fi salati ba'da qawlihi wato bayan ya ce at-tasa'ubu qala at-tasa'ubu min ash-shaytan wa riwaya ta al-imam muslim at-tasa'ubu fi salati mina ash-shaytan shi ne riwaya ta al turmizi tirmidhi turmizi ya ce hadisin hasanun sahih shaykh islam a littafin majmu'u fatawa a mujallar na 22 shafin 615 yana cewa fa amma ma yughlabu alaihi almusallimin utafin atishawa in yarin jayi mutun yayi wa buka'in kuka tarin jayi mutun yayi tasa'ubin hamma yarin jayi mutun ya kai gayi fa sahihu inda aljumhur akasarin malaman sunna sun ce annahu la yubtil sallasa bata baci ba sallasa bata baci ba idan ya zama ba makawa dole sai ka kai ga yin atishawa ko kuka ko kuma hamma saboda larura ka yi ƙoƙarin matsayin abin ya gagara sallah ba ta ɓace a dalilin haka duk da cewa an samu malaman da ke da da'awar cewa sallah mutum take tana ɓaci amma akasarin malaman suna abin da suke faɗi kenan saboda lafazin annabi sallallahu alaihi wa wasallam falyakuzim mastata'a yayi ƙoƙarin mayar da shi shine ya yi ƙoƙarin tsare shi mastata a gwargwadon iyawarsa ya nuna cewa sallar bata baci ba da a ce sallar tana ɓaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani a gabansa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kuskure ina ga mun zo ƙarshen babin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك